eh wani za zo a jere wani uku wani hudu eh, to shi ne za mu ji kenan madadin ka yi azumin awa sha biyu sai ka yi azumin sama da awa ashirin da wannan kenan حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر ابن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتاده an anas qal anas dan malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tuwasilu manzo Allah ta kada ku yi wisali mutum yayi zarce ya hada azumi da azumi da annabi na yi wani lokaci kwana uku yayi sahur sai yi da azumi ba zai buɗe baki ya kwana ba zai sahur ba gobe ya sake yi haka annabi na yi to amma mafi karanci ne kenan mafi karancin misali shine misali idan mutum ya yi sahur sai ya yi da azumi in lokacin da baki ba zai ci abinci ba sai lokacin wata sahur shi sai a sahur zai riga sahur ɗin shi sahur ku da baki to annabi ya hana da ya ce lati wasu kada ku yi wisali qalu suka ce fa innaka tuwasilu ya rasulullah to ya manzo Allah ai kai kana yi قال sai annabi ce inni lastu ka ahadukum ni ba kamar ɗayan ku nake ba inna rabbi yut'imuni wa yasqini ni fa ubangiji na yana ciyar da ni yana da shi zan iya yin wata guda a wasu malamai suka ce me ake nufin ubangiji yana ce da shi yana shayar da shi wasu suka ce Allah yana yana nufin Allah yana bani karfi da inaji sai in rika jin kamar na ci ko na sha eh ba wai ana nufin Allah yana sa masa loman to a bakin sa tura masa rasu haka ai zama azumi yawa karfi Allah yake bashi na wannan wasu malamai kuma suka ce a'a abin da ake nufi Allah yana shagaltar da shi da abubuwan da yake cikin aljanna don haka tsoron Allah da da'a da Allah da biya wa Allah yana mantar da shi baya ma filin na yunwa baya filin na ishi kaga zaka yake zaka kwatanta haka da yadda annabi nuhu alaihi annabi yusuf alaihi salam falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashar in hadha illa malakun karim kaga ya kiki ta muta mata da tawo su yi ta yankin ki hannayensu ba tare da su yi filin ba to dai annabi shi ka yake iya wuce عن قال وفي الباب أنا علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير ابن الخصاصية قال أبو إيسى حديث أنس حديث, حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام أمر عبد الله بن الزبير ينا وصال وصفانكين wala yuhdiru baya ajewa to jama'a mun ji bayani akan wisali shine sadar da azumi da azumi an gane ko wasu ke mafi karancin wisali ake nufi kenan sahur nan shine kawai iya inda zai rika cin abinci yi mutum ya da azumi ya yi ya kwana sai asuba ya fita da azumi ya yi ya kwana sai asuba to wanda manzo Allah ya ce shi ya halatta shi kan yana yi an gane ko zarce irin wannan shi kam yana yi amma banda shi shin wani zai iya yi banda annabi sallallahu alaihi wasallam anan malamai sun rubu gida biyu wasu na ganin babu wanda zai sai annabi don wannan khususiyarsa ne da yace inni abidu yud'imuni rabbi wa yasqini fa hadha khassatun lahu sallallahu alaihi wasallam wasu wasu ka ce a ai in za ka iya yi ba za ka cuci kanka ba ba za ka kwaru ba to bismillah ga fili da doki don wai da annabi ya hana wasali suka ce ai kana yi annabi ya ce to ai ni Allah yana ciyar da ni suka ce ma ya rasulullah muna so gwada sai annabi ya fito da su akai wasali a wani lokaci har ma mai wayar da kalmuna kin lahu kamar yana gwada su ne kamar yana alaƙar da su ne kamar yana polishin nasu to amma ala ayi hal don mutum ya yi misali zai iya to ba za ta yi laifi ba amma mustahabi ne kada yi don wannan bangare ne na manzo Allah sallallahu alaihi abu da yake nuna bai laifi ba annabi ya sa bai sun gwada mai ya nuna barin sa ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wisal ya hana ira ba ta gane imam tumu zai ce babun ma ja'a fil junubi yudriku al fajr wa huwa yuridu as-sawm bayanin da yazo game da al junub mallawan menene al junub yawwa mai janaba yudriku al fajr ya riske shi wa yana son irin wannan yana faruwa musamman kada ya zama doshi ramadan ba mamaki janaba zai iya kama ka ka kusanci iyalinka shi kenan sai ya zanto kayi kinkirin wanka sai kai sahur da janaba din a cikinka sai da aka yi kira na biyu alfijir ya keto sai ka zo kai wanka Shi ne babin nan zai tattauna shin yayi affecting din azumin ka na ranar ko bai affecting ɗinsa ba imamu zai ta haddathana qutayba قال حدثنا الليث عن ابن shahabin عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال اخبرتني عائشه وام سلمه da Aisha da Ummu Salama sun ba labari zauja annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi ne dukansu suka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kana yudrikuhul fajru alfijr yana riskansa yana samunsa wa huwa junubin yana da jaraba min ahlihi daga kusantar iyalinsa thumma yaghtasilu sa'annan sai yi wanka fa ya somu ya ci gaba da azumi saboda haka a ku ji janaba ya mutum alfijir ya keto yana da janaba mu'amala tsakanin mutum da janaba muna iya ba da mu'amaloli guda mu'amalar farko shi ne. mutumin da gangan bayan ketowar alfijar ko ba ka ba bayan bullowar rana da rana da gangan a watan ramadan yana da azumi ba mantuwa ba ba lalura ba kawai sai ya kusanci iyalinsa kaga na ɗaya azumi ne ya kare na biyu zai biya azumi wata biyu a jere da kwaya ɗaya ɗin kaga azumin ya kare kuma zai biya azumi wata biyu a jere na ɗaya ke sai na biyu mutumin da yana da azumi sai barci da rana yana kusantar mace har bani ya fito azuminsa yana nan daren bai karye ba tun da mafarki ladansa ma bai da ƙasa ba azumi na nan cikakke sai dai kawai ya tashi daga barci sai ya yi wanka don salloli a gaba sai na uku shi wannan lokacin da ake sahur sai ya kusanci iyalinsa kaga alfijir bai to ba sai ya yi jile da ya yi wanka ba sai da alfijir ya keto an gane ku zai zo masallaci asuba sallar asuba sai ya yi wanka to shi ma azuminsa bai samu damuwa ba tun da dai janabar ya same sa ne before alfijir ya keto wankan ne ya yi dile nasa bayan mai bayan keto alfijir ina fata an gane wannan shi ne kenan abin da yake nufi a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli ana sabil ali da iyali da bawai ba farki ba to mai yasa sulu sana yi wanka fa yaso mu yi azu qala abu isa hadithu aisha wa ummi salama hadithu hasan sahih wal amal ala hadha inda aktsari ahli al ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقد قال قوم من التابعين وسمتان cikin tabi'ai suka ce idza asbaha junuban idan mutum ya wayi gari yana da janaba ya kuzi zalika ne kun ji wata magana wasu malamai cikin tabi'ai suka ce idan mutum ya wayi gari yana da janaba ya kuzi zalika ne zai biya wa rana wai su a wajen su Koda da mai shi ya yi jima'i kafin ketowar alfijir sai ya yi jiliya ya yi wanka ba sai da alfijir da keto ya wanka to zai yi ni da azumin wannan rana amma zai sake biya rana sai dai wal qawlul awwal maganar farko na cewa ba zai biya ba azumin sa yayi a shi shine maganar da fi inganci tunda ya faru da mai gidan ko ga kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة باب بيان da yazo mai azumi ya amshi ya amshi gayyata kana da azumi da rana sai wani ya gayyace ka cin abinci a gidansa ya yi aure sai ya gayyace ka cin abinci ko kuma ya yi sabon gida ya gayyace ka cin abinci ya samu wani ƙarin mukami ƙarin matsayi sai gayyace ka ka zo walima ka zo cikin ikon Allah an samo tolo-tolo an yi baje-baje da shi ko ba haka ba sannan kuma an kawo drinks an zube su ƙarshenta ɗumame ma bai ishe ka ba sai ka zo ka ci karo da naman kaji bankararru ko ba haka ba da abubuwan sha kala-kala five alive ne ten alive ne twenty alive ne kaga ka same su kala kala to ga azumi ga walima sai mu dubi ya za ta yi ana ma magana imam turmus ya ce haddathana azhar bin marwan al-basri kana gari yalla ba Na amma ka ko littafin daidai ko to shi kenan na محمد بن السواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن a بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئي أحدكم إلى طعام فليجب idan an gayyaci ɗayanku zuwa ga abincin walima ya amsa abinci aka ci kaga shinkafa abinci ne makaroni abinci ne spaghetti abinci ne ko ba gaba ah, abin ah, birma abinci ne sha abinci ne tuwon masara tuwon dawa tuwon gero tuwon maiwa kirbon an gayyace ka zuwa ga walima a'a na duk wani abu da sunansa abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fali yujud ya amsa gayyata Nasiruddin Albani ya kawo hadisi Adamu ya danganta shi hadisin da annabi ya ce wa man la yujib da'watal wali bagal asal wanda bai amshi gayyatar walima ba ya saba wa Allah to yanzu an ce ka walima fa in kana sa'iman idan ya je walimar amma yana da azumi fali salli sai ya addu'a yani yana da addu'a yayi wa ango addu'a ya hada yawon sai eh حدثنا amma أمك كافين سنة نقب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من زعل سيرة دغ من زعل سيرة da aminci Allah su tabbata gare shi annabi yace idza tu'iya ahadukum wa huwa sa'imun idan an gayyaci ɗayan ku yana da azumi fal yaqul sai ce inni sa'imun ina da azumi قال ابو عيسى وكلا الحديثين في هذا الباب عن ابي هريرة عن ابي هريرة حسن صحيح جماعه wannan hadisin yana nuna mana in an ambace ka wani ina gayyatar ka walima kuma kana da daman zuwa to zuwa walimar wajibi ne tun da dai gashi da har aka ce mutum ko da yana da ba a yarda ya ki amsa zuwa ba ya je in ya so kar ya ce musu alwa to ballantana ba shi da azumi to anan an tattauna wannan mas'alar abinda aka tattauna wannan mas'alar shine an gayyace shi walima sai in yana da azumi na ramadan to kaga wannan bai halatta ya ajiye ba sai dai ya haƙura ko kuma ya ɗeba in bayan faɗuwar rana ya ci ka in ma mutum ba marwaci ba ya zai ga ya kai ka walima da rana rana. to amma in ba a watan ramadan ba azumin fila ne sai aka ya kai ka to kana da zaɓi in ka so ka ajiye azumin filar ka ko na litin ko na alamis ka ja girki yadda Allah ya ce ba ka kunkwaɗi ruwa sai ka yi gaba azumin ya kare ba zunubi a kanka ko ba biya amma in na farin laba ba za ka ajiye in na nafila kuma an baka zabi cikin bin nan duk wanda kai yayi wannan kira a nan na aka sake tattaunawa na ce muku amsar kai wannan memorin naka na sai ka sa wa ta'al ba naka da ka aje shi ya cika memorin naka ma'ana haka nan Ah, mun ce amsar gayyatar walima wajibi ne to amma nasiruddin albani cikin littafin su adabu zifaf bayan yayi babin amsar walima wajibi ne kace sai ya sake wata babin kuma harancin amsa walimar da akwai sabon Allah a ciki an ka walima ya kama hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi walima da ya je ɗakin da za a ci abincin walima sai ga hotuna sai fita an gane ko saboda haka in za a yi walima za a yi rawa a wurin to mutum ya halatta ya ce ba zai je ba an gane ko za a kaɗa ganga a wurin bai halatta ya je ba duk da malamai suka ce akwai halaccin in mata suye su a wajen bikin aure suye su ba za a ji sautinsu ba akwai nau'in kayan abin da aka yi suna iya amfani da shi don suye su mata don su samu nishadi a wajen aure wasu waƙe-waƙen da bai saba addini ba da abin to amma malaman lujina sun zo sun ce a yau ma irin wannan bai halatta don ko da an ce su mata suye su to ai yanzu ana cikin zamanin da masifa ma ya kai ga akwai matan da mata suke ne yan madugo in an hana namiji din mace ta yi rawa a gabansa misali don zai sha'awarsa to akwai wacce ma ba ta sha'awar namijin sai mace yarwarsa don haka haramun ne har ma na mata don yadda muka tsinci kanmu a wannan hali da muke domin in mata sun a gaban maza ana gudun zina ne to laifin zina kuma bai kai laifin maɗigo ba <laughs> ina ba ta gane bai kai eh, eh, laifin abuna masu abuna ah, namiji ne namiji luwaji tun da dai tun da Allah ya duniya an yi ta zinan amma ba taba jin Allah ya so da wata masifa ya halakar da masu yin ta kwam ɗaya ba amma ya yi wa masu luwaɗi faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mambudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kun ga luwaɗi ya fi muni sai da Allah ya sama da su ya kifar da su ya musu ruwan duwatsu har da za haka an ce annabi lutu ya fita ya bar garin inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib alaisa subha ko subhu bi karib saboda haka kaga wannan yana nuna ya kai matuƙa saboda haka sai su mata ba a yarda ba kawai in sun zo wajen walima sai shagaltu da cin abinci da sauransu da kuma tunatar da juna musamman a zamani yau da hirarraki wanda bai saba wa addini ba na raha da gaisawa da yan uwa da sada zumunci da adowoyi da fata na gari ga amarya wannan kenan kuma in suna hidimar ana yi ne ana kaza to sai a bar musu gida namiji ya bar musu gida kar ka ce kai ga daren ka gidanka ne kai gaba ai matan gidan ba duka mata ba ana jiki kawai ka kashe jikinka kai gaba wannan sai mu dawo cikin hadisi babun ma jaa fi karahiyati sawmil mar'ati illa bi izni zawjaha sai dai kafin mu tsandama wannan babin hadisin da muka gama kafin wannan manzo Allah ce idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa walima ko ba ba yana da azumi fal yaqul inni sa'imun ya cewa mai walimar yana da azumi me yasa dalili da yawa na ɗaya kar ya ɗauka kana kyamar abincin gidansa ko kuma ba mamaki shi wanda ya gayyaci walimar mutumin ƙauye ne wanda aka gayyato dan birni ne kaga ba zai ji daɗi don baka ci abinci ba sai ga kare na girkin kauye. ko kuma ya zanto ya gayyato ka walima shi talaka ne kai mai in baka ci abincin ba sai ya game kare na abincin shi yasa ko yana da azumi bayan bai ci din ba ya gabatar da uzurinsa da musulunci yana son mu zauna muna fahimtar juna ba wai muna da mugun zato da mugun nufi ga juna ba sannan kuma ka kace masa kana da azumi ka ka nuna masa akwai ibadar Allah amma kuma duk da kana da azumi ka nuna masa kauna kana da azumi amma ka jure ka yi tafiya ka zo har wajen walima ko bayan ka zo ka san za a ci abinci a gabanka amma ka zo don ka faranta masa rai to kaga lalle lalle zai ji daɗin wannan so wannan kenan sannan kuma wasu ka ce yanzu idan ya ce ni ina da azumi riya bai shiga ba akwai irin wannan wata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana da azumi fa in sabahu shay eh, fa in sabahu shakhsun aw rajul aw kama qala alaihi salatu wasallam aw shatamahu falyaqul inni sa'imun inni sa'im idan mutum yana da azumi sai wani ya zage shi ko ya tsangwame shi ko ya tsokale shi sai ce ina da azumi ina da azumi sau biyu to a nan malamai suke sabani zai ce ina da azumi din shin zai faɗa a bayyane ne da bakinsa me shi ya ji ko kuma kawai zai faɗa a zuciyarsa in zai faɗa a bakinsa ne kenan kamar yana nuna wa shi abokin faɗansa ɗin ni fa ba tsoronka nake ji ba sai dai ina da me ina da azumi in ace a zuciyarsa zai faɗa kenan lokacin da zuciyarsa ya fara baci don wani ya zage shi to zuciyar zaka yana ƙoƙarin ziga baki ya rama sai ya lallashi zuciyarsa da ciki-ciki sai ce yake zuciyar karki rama yana da azumi an gane ko to shi yasa nan wasu ka ce zai faɗa a bayyane don wance ya ji wasu ko zai ce suka ce zai faɗa a asirce wasu wasu suka ce a kawai a yi biyu ba sau biyu aka ce faɗa ba sai a raba da ɗaya kenan bali ya imun in ni sa imun me shi yana ɓata masa rai yana tsokanar sai a zuciyarsa ya ce ya ke zuciya ka ina da azumi sai sake buɗan baki wa mai shi ce kai ina da azumi kenan ɗaya a zuci ɗaya a bayyane an gane ko wasu wasu ta a in azumi ne na farilla ya faɗa a bayyane duka in azumi ne na nafila ya faɗa a sabance domin ma duk abin farilla ana so a bayyana yi. zakka na farilla ka bayyana azumi na na ka bayyana don kowa yana yi amma na nafila ga ba kowa ne ke ba sai a zuciya magana dai mafi gaskiya da azumin nafila da azumin farilla wani ya tsokane ka to a bayyane ne za ka ce masa ni ina da azumi don hadisi ya ce fa in sabahu shay'un aw shatamahu falyaqul faliyakul daga alkaulu ya fada ya ce kaga ba ta fali ya hadu nasu ya yi zancen zuci ba ya fada to a ka'ida ko a idza utlika idan aka yi itlaqin magana aka ce fada ana nufin a bayyane ka amma in ana nufin a zuci to sai an ƙara da fali ya kulfi nafsihi amma tana ba sa ce nafsihi ba wani ya zama a bayyana na me kace eh ya naushe ka kaga ce yana da arziki eh zan ba ci ayyuka kafi ya naushe ka ko ya naushe ka ko ya zage ina da azumi ina da azumi ina da azumi sai kai san ba da hanzarin azumin kaga ina kamar aiko shi yake aka yi yana kai duka ba kan kautawa sai ka kare kanka sai yadda za ka kare dukar karanta a nakare ina ba zan gane sai ya zanto hakan ma bai tsira da kai ba ya biyo ka to shi kenan kai ma sai ka mulmula hannu ka riga kai naushi da sunan kai ma ya ji zafi ya baka, kada ya hallaka ka <laughs> na mai gace eh idan mutum yake can ka walima an ce wajibi da ka amsa amma in kana da uzurin da ba za ka je ba shin dole sai ka je ko za ka bata masa uzurin in uzuri ne mai karfi sai ka bata masa uzurin don ko da ibadar Allah uzuri yana shiga ko ba ba ko bautan Allah uzuri yana shiga sai yanzu misali kana ba za ka yi kai sallah a tsaye ba an ce ka yi a zaune yunwa zai hallaka da kai sai mushe ta samu kana iya ci saboda haka in akwai uzuri sai ka gabatar masa da uzurinka ka ba shi kun ga wancan kuwa bangaren mutum zai iya kare kansa me yasa musulunci ya hana mutum ka sa rigarka sai ka ki sa hannun rigarka din ka ciro hannun ka bari a ciki don kar ka haɗu da wani ya maka nauyi kafin ka tsare hannun kuma ya kwantar da kai wannan ke babun mata a fi karahiyati somin mar'ati illa da yin zauja babin haramun ne mace ta yi azumin nafila sai da izinin mijin eh wata ta na mijin ne ba za ta ce mai gida yau zai azumi ba eh kin rena shi amma za ki samu matsala kin rena shi za ki samu matsala sai ki azumin nafila mai gida bi shi ba sai ki sha yunwa ki sha zafin rana kuma Allah bai karba ba madadin ya baki lada sai ya sake rauta miki zuwa saboda haka shi musulunci din da'a ne biyayya idan mace tana son shiga wuta da wuri tare na miji, yanzu yanzu na za ta shiga wuta ne kawai wannan kar ma ka bata lokaci duk wanda ya tambaye ka me zai jefa mace wuta yanzu yanzu ya ce mata miji tare na shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azin da yawa mata yace ni ko na gani mafi yawan yan wuta don kuna kafirci sai suka ce ya manzo Allah muna kafircewa Allah ne sai nabi ta a a takfurnal ashir kuna kafircewa miji taurin kai rashin ji ba da'a duk abin da yake kai mace wuta da'a ne babu shi namiji kuma in zai ɗibi sabo a kan matansa to shi tausayi ne babu ba su da lafiya ba zai duba lafiyarsu ba zai ciyar da su ba ba zai kaza ba ita ko mace masifar sabon mijinta shine ba da'a karki fita za ta fita ki bari ba za ta bari ba ki yi ba za ta yi ba ki kare kaza ba za ta kare ba shine rashin da'a rashin biyayya yanzu nan zai kai mace shi yasa nasiha da zaka yi wa yarka in zaka aure da ita kar ta saba miji duk kirkin mace a duniyar nan in tana saba mijinta wallahi wuta za ta dan Allah ba zai karbi haƙƙinsa da mace ta soke ba sai ta soke namijinta ma'ana ba a ce lokacin sallan farilla ya miji ya ce kar ta yi eh, a'a ba haka ka yi sallar ko ta yi wa mijin abin da ya sallar sai dai in ya sata ne sabon Allah musamman a yanayin rayuwa yanzu kuncin rayuwa ya zo miji da kyar zai nema ba karamin jarumi ba ne da zai tsallake wayannan lokutan da mace amma a haka sai kina inuwa shi sai fita rana ya nema kuma sai ya zo yana faɗa kina faɗa don rashin kunya saboda haka jama'a wannan hadisin kadai idan ka duba ai magana ya kare hadisi abu hurairah la tasumu almar'atu wa zawjuha shahidun yawman min ghairi shahr ramadan illa bi izni annabi ce duk azumin da ba ramadan ba na nafila sita shawwal li ayyamul bid kada ma ta yarda sai azumin ta ba azumin bauta Allah bane amma sai Allah ya ce sai mijinta ya ba ta izini azumin litinin ne azumin alamis ne sai mijinta ya ba ta to azumi ma Allah ya ce sai mijinta ya ba ta izini balle ki ta gidan kawarki za a tambaya ba balle ki ta yawon banza amma azumin farilla sai ki fita da shi an ga wata amma shi dan ganin wata ne yace sai kin haje wannan ba za ki aje ba don fa man shahida min kuma shahra falyas la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq sai yace a a mu yanzu mu Hausawa ne mu Fulani ne ba mu ga wata ba sai ya ce to yi hakuri ai sarkin musulmin ma da kafin na sanar an ce eh, wani yare ne daban saboda haka dan ga wata amma azumin na nuna sam sam mace ba za ta yi ba sai ta tambaye miji wannan shi ne ka'ida ko da in kin gaya masa baya magana sai ki gaya masa zan yi azumi in kuma ya yi bulaguro to sai ki azumi ba sai ki nufi ba amma yanzu kin azumi fila sai zo zai buƙace ki Eke aju. don bukatar sawa wajibi an gane ko ga aikin gida ke ce kina da azumi za ke ki ba na nafila sai ce ki aje don ki wannan koda shi mijinki ba zai buƙace ka yin wannan lokutan ba ka'ida ne ai shi ne shugaban shi ya ajiye ki الرجال Ka tara ba shi da lafiya. zaki gane don ya san kin ba sa mai darajar su don nan annabi za mu faɗi dalili ba kada ta yi azumi ce ta gane shi wani hadisi wa zawdu ha shahidun illa bi idan miji yana gari sai wannan shi da ka'ida bai wa in kin ga masa ma zai sayi salada ya kawo miki to ko da ma ba zai ce wa masa kin ga wannan kenan saboda haka me zaki yi kenan a gidan mijinki ba zaki nemi izini a wajen mijinki ba tunda azumi an je ki nemi izini saboda haka mata su ji tsoron Allah abu ne kanana amma sai kai mace wuta tana je ita ustazu ce ko ne litinin da alamu sana azumi ashe wahala kake sha wala babu asara a ranar gama Allah ya taro ya ce ga ladan azumin ki kin gani eh amma baki ga mijinki ba sai a sheke shi ya zama banza a ranar da fi komai bukatar su. Bala Abu Isa hadisu Abi Huraira hadisu Hassanun Suhe, wa garu ya hadu hadisu an Abi Zina an Musa bin Abi Uthman an Abi an Abi Huraira hadisu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babin ma ja a fita a khairi ka a Ramadan. Babin bayanin da ya zo game da jinkirin wata biyan wata Ramadan. Mutum ya ka biyan ta ba shi azumin wata Ramadan. Sai jule bai biya ba, musamman ma mata. wani sai bayan wata biyar wata shida wata goma wata sha ɗaya kafin a biya to ba su ba su da zunubi a wajen Allah zunubi kan ba amma an ji so a gaggauta biya tunda Allah ya fastabiqul khairat amma ba zunubi ba da إمام ترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة Isma'il إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت عائشة تجي ma kuntu أقضي ma Kuno alayya min ramadan ban kasance ina biyan bashin da yake kaina na azumin watan ramadana ba illa min sha'ban sai a watan mai sha'ban irin watan da muke ciki dan bi ta bashi azumin watan ramadan shawwal zulqa'da zulhajj al safar rabi'u aw rabi'u thani jamad aw jamad thani rajab sha'ban sai wata sha'a ko ana kyautata zaton sana'a. sitta shawwal ana kyautata zaton tana azumin rana eh, tana azumin ashura da tasuwa tana tana jinkirin biyan bashin watar ramadan sai a watan sha'ban kuma tana azumin nasisin ira ba ta gane domin dama da Allah bai ka bashin azumi yake wa man kana minkum rizqan aw ala farin fa iddatu min wa khas ba aya ko hadisin da aka ce an baka wata ɗaya ka ba shi azumi babu aya ko hadisin da yake shekara ɗaya abinda ake so ka biya kafin ka mutu eh sai fa ko da imam malik rahimahullah imam darul hijra da yake idan ka bi mutum ba shi azumin ramadan in shekara ya zagayo bai biya ba zai biya kowane azumi da mutunabi da ɗaya. in shekara biyu zai kowane azumi ɗaya kuma ya ba da na biyu don tara aka ce akwai ayi kwadi sai ce babu ladabtarwa ne ta ce to ai ladabtarwa a shari'a Me shari'ar ne yake ladabtarwa Allah ne ke azam eh, amma ni yanzu ba za ka zo kai min laifi sai ce to yau sallah za raka takwas za ka yi Ka kashi ba zai yau kaga wannan a hukumance ne a ce nan da wata ya kare in baka yi registration ba har wata ya kare to za ka yi da taron 500 biyar biyar amma shi Allah baya sawa ne, baya sa wani Aisha sai a watan Sha'ban take biya hatta tufiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hakan take har annabi ya rasu ala abu isa za da san san me hikimar har annabi rasu kenan da jinkirin ta na biyan bashin azumin laifi ne to da annabi ya hana da laifi ne kenan jama'a sai mu yi kiyasi ba tana sitta shawwal ba wasu ka cewa in baka biya bashi azumin ramadan ba ba za ka yi sitta shawwal ba kuma sananne ne muna da kyakkyawar zaton aisha tana sitta shawwal an gane mu sai a ce kenan shi to tana yin sita shawal kuma tana hana bi ta bashi ramadan sai ta zo ta biya shi ko muna kyauta ta zato tana azumin da jira da alabi muna kyauta ta zato tana azumin ranar arafa muna kyauta ta zato tana yin tasowa da ashi saboda haka shi bashin azumi wanda ba a kayyade maka lokacin biya ba kana iya azumin nafila ah, yanzu misali in ka ce mutum ba zai taɓa sadakan kuɗi na nafila ba sai ya biya bashi kan shi ya zo ne mata makwa masallacin na ayi waye ne anan zai ce ba abin <laughs> ko ba ga to ga ai za a haɗa aiki alkhairi gaba da jama'a saboda haka akwai bashin da ake binka kuma ranar biyan da ya yi ba akwai bashin da ake binka yau din ma aka yi za a zo a karba to kai yanzu kwata-kwata naira ɗari ne a jikinka shi dubu goma za a fara bashi naira ɗari ne sai ka zo ana neman taimako a masallaci sai ka cire hamsin a cikin ka bayan ka rike hamsin ba kai laifi ba in mai bashi yanzu sai ka masa bayani wa in kana zo wa suratin fa ta ila mai kai kuma hakuri eh, don mu taimaka alƙawari to kai yanzu haka muka yi da kai eh mun yi alƙawari da kai Allah bai bani ba amma in Allah ya bayar ba sai ka biya Allah bai bayar ba ba sai ya hakuri masifa zai a Qur'ani ya faɗa wa in kana zuwa usra idan mutum yana cikin matsi ya yanka maka lokacin biya ka zo babu ba nazira ka sake saurara masa ila mai sara zuwa lokacin da Allah zai sauƙaƙe masa wa anta sadaqu da zaka yafe ma huwa khairu lakum shay'un min alkhairi in kuntum ta'lamu me yasa zai yafe ni wawa ne me yasa zai jinkiri eh wanda ko yawman turja'una fihi ila Allah ga akwai ranar da zaka ga wajen Allah a kiyama zai biya ka shiga aljanna da shi kuma tawaffa kullu nafsin ma furo annabi ya ji wasu suna muhawara a masallaci akan bashi da yana bin da bashi dai ko yana cikin man ranar alkawari ya yi wannan ne ya zo kuɗin bai cika ba rabi ya samu wacce na iya ba ni fa kafan ka ba zai bar na ba sai ka biya ni chip ba kama ana ta cewa wannan dan Allah ta da ne mai sai annabi ce kai nawa kake bin su sai ce kaza sai annabi ce ka yafe masa rabi kai kuma ka biya rabi shikenan sai suka wasu magana ya kare saboda haka rayuwa yana da su wannan kenan saboda haka Aisha tana jinkirin biyan azumin ta sai Sha'ban ya kama Imam al-Bukhari shi yayi kare a Sahih Bukhari yace Yahya yace ash-shughlu min an-nabi aw bin nabi sallallahu alaihi wasallam me yasa Aisha take jinkirin biyan bashi azumin Ramadan wai domin tana shagaltuwa da aikin Annabi in ji waye in ji Yahya to tana yi wa Annabi wannan tana wannan tana wancan tana wancan to ba za ta samu daman biya ba sai a watan Sha'ban wannan ƙarin nan imam bukhari ya kawo cikin sahih bukhari daga yahya amma wannan ƙarin shan mubaraka fore ce da idraj shigar da shi aka yi asali ba cikin ruwaya yahya ibn sa'id al-ansari shi ya ƙara yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari sai yace eh, ibn hajar a cikin fathul bari sai yace amma fa cewa don hidimar annabi ne take jinkirin biyan azumi wanda magana yana da rauni in ji waye in ji ibn hajar an gane ko yana da rauni don me yadda daga cikin abin da zai zai nuna rauninsa annahu sallallahu alaihi sallam kana yasimu li nisa'ihi fa ya'dil wa kana yadnu min fi al-mar'ati fi ghairi nawbatiha fa كوفا um, ko ويلمس من wa yalmis min ذا jima'in wai الله Allah وسلم ما تنسى matansa ya raba kowace kuma kullum zai zo ya gaida wanda ya sumbace ta amma ba zai kusance ta to ala ayi hal ya za ta Aisha kullum tana hidima annabi ta girka wannan ta dafa wannan ta wanke mishi wannan ba ma san su tara ba ko wace ce da ranar Ke da injin kirin don hidima wa annabi na ya za ta yi tafiya ba shi azumi don kaga in ana musu girkin kwana ɗan ɗaya ne to duk lokacin da annabi ya zo ɗakin da zai kwana takwas kafin ya sake dawa ɗakin sama da mako kaga in azumin da ake binta ma don jinin al'ada ne azumin biyar ko hudu ko shida ko menene ai a sati ɗaya ma za ta yi tafiya kafin a zagaye balle wa in girkin kwana biyu biyu annabi yake musu eh mata kwana biyu ko ya ƙara mata masu da zama kwana hudu har da ranakun sauda ai sama da kwanaki goma sha kamar a sake zagayewa sannan kuma sai dai a ce ita ɗin ba ta azumi sai da izinin annabi ko da ba shi take biya sai ya zanto kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta samun sabelin duk jama'a ba wannan ba kawai dai abubuwa guda biyu za mu ɗauka na ɗaya kawai ya halatta mace ko namiji don mutu ya jinkirin biyan ba shi azumi bai yi laifi ba na biyu kuma sai mu ce tana jinkirin biya ta zo ta biya a watan sha'ban a don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani wata ne fi yawan azumin nafila watan sha'ban to ita sai ta yi jinkiri ta zo ta yi a watan sha'aban don ya zanto tana da aboki na yin azumi din ina ba ta gane ko da mai shi yana yin azumi na fila ne shi annabi to ita kuma tana biyan bashi ko ba ka ba Yawwa. ita kuma ya eh, kanta ne shi a mufti ita kuma sai zanto tana biyan bashi to kaga za su yi tarayya wajen sahur da buɗe baki babun ma za a kun kashe wannan hadisin kashe shi da yawa babun babin ma za a bayanin da ya zo eh, ma za a bayanin da ya zo fi fadlis sa'im idza ukila inda falalan mai azumi idan aka ci abinci a wurinsa wannan kenan imam imam turmuzi ta haddathana ali ibn hujr قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الصائم إذا أكل عنده المفاطير ما يأذمي إذا أكل عنده إن سنش أبنشي أو ننسى المفاطير جندا مرسى أذمي yana da azumi sai ga wasu marasa azumi suka ci abinci kusa da shi yana zaune suna shan nono a matsayinsa na bafulantin yana da yawo amma ya ce shi fa ladan azuminsa ba zai ajiye ko ba ko ana cin karago yana haɗe yawo ko ana cin kaji ana cin shinkafa a wajen walima sai ya haƙura ya ci gaba da azuminsa na farilla ko na nafila sallat alaihi mala'ika mala'iku na masa addu'a na nema masa gafa mala'iku na masa addu'a na nema masa saboda haka zaga wasu a kai karka ci abinci kusa da mai azumi kai mai azumi ma ka gane ka zauna ina ke ta ladan kai na ta karuwa mala'iku na maka kana haɗe yawo kana kwaɗayin abu amma sai ka danne mala'ikun Allah na maka addu'a حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما النبي يشغ وجن تا إتا أم عمارة بنت كعب سيتغباتو النبي دا أبنشي sai فقالت لي النبي كلي كيتشي فقالت إني صائمة ni ina da azumi fa rasulullah sai annabi yace inna sa'ima kenan ki tsaya kar ki tafi lalle mai azumi salli alaihi almalaika mala'iku na masa addu'a mala'iku na nema masa gafara amma fa da sharadin in zuciyarsa yana kwaɗayin yana ba ta gane yawwa in zuciyarsa yana kwalaya abinci saboda haka don mu dela da azumi ya ga wani yana cin abinci kyaman abinci ma shi yake to ba shi da wata kenan idan zuciyarsa ya karkata zuwa ga abincin hatta ya farahu har su gama cin abincin wa ruba ma kala a wata ruwa ta ta shi har su koshi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة يقال لها ليلى عن جدته أم أمارة بنت عن النبي نحوه ولم يذكر أما الرواية بأنبت حتى يقرب ويشبه har su gama ko har su ba kawai dai an ci abinci kusa da shi yana kwaɗayin abincin to na masu addu'a babul ma ja fi qada'il ha'id siyam da ya nuna mace mai haila za ta biya mai mace mai haila za ta biya azumi amma ba za ta biya mai ba sallah حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسكر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تجمنا حيل أزامن النبي ثم ندهر سنم تركك فيأمرنا بقضاء الصيام wala ya na bi qada'i isala sai annabi ya umurce mu da biyan azumi amma baya umurta mu da biyan sallah irin wannan ya zo a ruwayar da eh, wani wata wata ta zo ta tambaye ta me yasa mai azumi ba zai ba za ta mai haila ba za ta biya sallah ba shine har ta ji a haruri yadda anti khawarija ce ke shine sai ta kawo nan bayani ya kasance muna haila a zamanin annabi sai mu tsarkaka sai annabi ya umarce mu da biyan azumi amma baya umarce mu da biyan sallah azumi kuwa na farilla ake nufi قال أبو يسوع هذا حديث حسن وقروي عن معاذ عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض ما بوتا علمي با وند يسابع lalle mai azumi eh, lalle mai haila taqdi siyam za ta biya azumi wala taqdi sala ba biya sallah قال أبو عيسى وعبيد بن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم فأنا آه ba mamaki in an tambaye ka me yasa mace mai haila za ta biya azumi ba za ta biya sallah ai sallah ma ya fi azumi karfi ko ba ka wani dan yanzu a wata ƙaunin wanda baya sallah zai kafarta to a nan sai ka ce haka Allah ya so annabi yana umurta mai azumi mai haila ta biya azumi amma baya umurtan ta biyan sa ba annabi baya yin haka face da izinin Allah sai na biyu me hikimar haka to me yiwa hikimar haka yadda shan mubaraka fori ya bayani a cikin tuhfatul ahwazi shi azumi wannan ya an ce ta biya ba zai yi wuya ba amma ya ce ta biya sallah ba zai yi wuya don a kowane shekara wata guda ne kawai ake azumi ita kuma a matsayinta na mai haila mai yiwa kowane wata tana haila kaga a wata sha biyu nan da ta yi haila to kaga ba ta taɓa biyan sallah ba amma azumi an ta biya don wata ɗaya ne kawai ko wani shekara za ta sha azumi wata ta kwana shida ne ko ba ga wata ta kwana bakwai kai akwai wata ta kwana goma to idan ka ɗauki mace mai haila kwana goma to a kowane wata fa za ta biya azumin wata hudu za ta biya sallolin wata hudu don in kowane haila ya zama ta kwana goma shekara ba wata sha biyu ba kwana ɗari da ashirin kwana ɗari da ashirin salloli eh, kwana ɗari da ashirin wata hudu to salloli wata hudu to ka ce ɗari da ashirin ɗin ka ce sau biyar don salloli biyar biyar ɗari da ashirin ɗin ka ce sau biyar kaga ya zama ɗari nawa ɗari shida don ɗari da ashirin sau biyar ya zama nawa ɗari shida sannan kuma yanzu kaga salloli nawa kenan za ta biya salloli ɗari shida za ta biya bashi to salloli ɗari shidan nan in ka so kuma ka ajiye sallolin mun ji kwana ɗari da ashirin kwana da ɗari da ashirin kowane kwana ɗaya salloli raka 17 bakwai to raka 17 bakwai ka buga shi sau ɗari da ashirin sai ga a kowane shekara tana biyan bashin sallah raka dubu biyu da arba'in ga amma yan azumi ne bai fi shida ba bai fi a'a goma ba to in ko tana haila kwana biyar za ta biya sallan wata biyu yanzu a ce mace tana haila kwana shida kwana da suke haila hailarsa yana tsayawa za ta biya sallar kwana shida bi biyar sau shida talatin ba ko ba ka talatin kaka ba karamin salloli ba sai sa aka sauƙaƙe de shi ina fata an gane wannan bayani imamu tumu de ce kenan shafa za ka rika jin shi Allah hakim ne mai hikima ne mai hikima da sun ga hikimomin da suke ciki babun ma ja bi karahiyat mubalaghat al-istinshaq lis-sa'il babi an karanta yawaitarwa wajen shakan hanci a alwala ga mai azumi in kai mai azumi ne ka zo alwala karka ja ruwan sosai da sosai don kada ya bi kanka ya wuce makogoranka ko makoshinka حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي وأبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن بن كثير قال سمعت عاصم بن لكير بن صبر عن أبي قال قلت يا رسول الله نجي يا من أخبرني عن الوضوء كباني لا باري أكن الولاء فقال قال كان بيت أسبق الوضوء كيوت تاع الولاء وخلل بين الأصابع كتسفي تكانياتو وبالك يوي تروى شو شغا cikin ramin hancinka fil istinshaq in ka zo shakarwa. illa an ta kuna sai dai kana da azumi kar ka jaje dan kada ya wuce baki قال أبو يسا هذا حديث حسن صحيح وقال كريا أهل العلم ما wasu mabuta ilimi sun ki as-suqut sa irin as-suqut irin garin magani na ciwon kai lissa'in ga mai azumi ya shaka hanci wa ra'au anna zalika yudru suna gana kai yana karya azumi wa bil hadith ma yuqawi qawla amma magana mafi inganci ba karya azumi da imam bukhari ya kawo cikin kitabu siyam a cikin sahihul bukhari to jama'a idan mutum ya alwala gare shaka ruwa a hanci da yawa sai biyo kan ya shiga makoshinsa azuminsa ya warware ko bai warware ko garin kurkuren baki sai ruwa ya wuce makogoransa makoshinsa har ya wuce cikinsa da kuskure to ai maganganu kamar haka maganar farko mazhabin abu hanifa da malikiya da shafi'iyya a ɗaya daga maganganun shafi'i guda biyu azumin sa ya ɓaci. magana na biyu magana imamu Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da Auza'i da mutanen Shafi'iyya azumin sa bai baci ba yana nan kan nasi kamar mai mantuwa ai wanda yana da azumi ya ciwo ko ya shafi samantuwa azumin sa ya warware ko ba haka ba bai warware ba kai ya ci bisa mantuwa azumin sa bai warware ba tunda da bai ce man mata wa alaihi siyamu man akala aw shariba wa sa'imun aha Eh? man nasiya fa akala aw shariba wa sa'im falyutim sawma fa inna ma at'amahu Allah wa suqa wanda ya manta ya ce sha yana da azumi ya ci gaba da azumi fa Allah ne ya ce da shi sha ya da shi to kaga eh, shi mantuwa ko yana tafiya da kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bi ba ku da laifin ku kuskure walakin ma ta'amalu saboda haka ba da niyya ba sai wuce makoshinsa azumin su bai kare ba wannan ya zama kuskure babu ma da fi man nazala bi qaumin fala yasum illa bi izni bayanin da yazo duk wanda ya sauka a wajen mutane ya je bakunta to kare azumi sai da izinin حدثنا بشر معاذ الاكدي البصري قال حدثنا ايوب بن واكر الكوفي عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تدعوا الا باذنه wanda ya sauka wa wasu mutane kar yi azumin nafila sai da me sai da izinin su sai da izinin su to anan qala abu isa hada hadisu wannan hadisi ne munkar domin Ah, da ifi ne ya ta wajen rawaito wani hadisu, ba ba tika bane la na arfu adan min as-siqat rawa hadha al-hadith an hisham bin urwa saboda haka wannan hadisin bai inganta ba an gane ku bai inganta ba ba aiki da shi sai dai wasu malamai suka ce yana daga cikin kyautatawa ne idan ka je wajen mutane bakunta in za ka yi azumi kame ka gaya musu don kada a yi abinci rana da kai ko ba gaba baka ci ba sai abinci ya lalace amma gaya musu ɗin ka da wa tunaninsu kuma eh, ba mamaki idan sun zo sun ji kana kayan azumi ransu zai iya ɓacewa sai su kai ai da sun san za ka yi azumi da ba irin wannan haɗin ba ne ya dace su yi maka shi da asuba na abinci ko na mace haka babu ma ja fil itikaf babu abin da ya zo game da itikafi al itikaf fi kau tuna kana wasa da waya menene itikaf kafewa amen na'am kafewa da ibada a masallaci masha Allah ما شاء الله حدثنا محمود بن غيلان كيف يوالنا نتغولته قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعتكف الأشرة النبي أنا إيتكافي كوانكي قوما al'awakhira na ƙarshe bin ramadan a wani wata a watan ramadan hatta kaba da kula har Allah ya kaji ransu saboda haka itikafi ana iya yin ko ba azumi a watan ramadan ba don annabi ya taɓa itikafi a watan shawwal kwana goma saboda haka hadisin da yace wala itikafa illa bi siyam ba itikafi sai da azumi bai shi yasa ko dattijo ne ya tsufa baya iya azumi ko wanda yake da rashin lafiyar da baya iya azumi amma zai yi tikafi a ramadan sai yi tikafi ko za a ninka masa ladan da ake yi a wasu ramadan an gane ko sai dai galibi an fi yin itikafi a wani wata a wata ramadan domin da muka duba ayoyin da suka zo da azumi sun kora shi har zuwa ga itikafi a suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama ayyaman ma'dudat wa illa lakum laylatan siyam rafathu ila nisaikum kunna libasun lahum wa antum libasun lahum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد عاكفون لا هنا إيدي تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ونكن to manzo Allah yana ita tagabi kwanaki goma na ƙarshe na Ramadan har Allah ya karɓi rayuwarsu. Ƙala wa filbabi an Ubay bin Kawo Abi layla, wa Abi Sa'idin wa Anas wa Umar Ƙala Abu Isa hadisu Abi Hurairu wa Aisha hadisu Hassan Sahih. Haddasa na Hannad ko? قال حدثنا ابو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة قالت كان رسول الله إذا مزع الله يكسن إذا أراد أن يعتكف إن ينا صيهم كافي صلى الفجر سي صلى الأصبع ثم دخل معتكفه وسيش دور إيتكافي وانا حديث البخاري وانا حديث الترمذي وانا حديث البخاري ده مسلم kira annabi a wannan ruwa zai shiga itikafi yana shiga da su sai zo da su ana idan da asuma sai shiga wurin itikafi قال أبو عيسى وقروا هذا الحديث أن يحيى بن سعيد عن أمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه مالي وغيره واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون واسمع بتا علم سنة جوا إذا أراد الرجل أن يعتكف إذا متنا في اعتكاف صلى الفجر سي صلى المغرب أصبح ثم دخل في معتكفه معتكفه سي شغوجه اعتكاف وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم وجماعة cewa yaushe za ka shiga itikafi ne in ka yi sallar asuba sai ka shiga wannan shine mazhabin imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa da ishaq ibn ibrahim kuma sun kafa hujja da hadisin bukhari da muslim cewa annabi yana son ya shiga itikafi sai ya sallar asuba sai ya shiga wajen itikafin sa wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce idza arada an ya'takiba idan mutum yana so ya itikafi faltagib lahu shamsu rana ta fadi masa min al-lailati ajaran da alati yuridu an ya'takifa biya yake so ya itikafi a ita min al-ghadi daga washe gari wa qad qa'ada fi mu'takibi ya tabbatar a lokacin ya zo na wurin itikafi wato idan ka san zaka shiga itikafi to ranar da zaka shiga itikafi ranar ya faɗi maka kana cikin me masallacin gudan itikafi in ji masu wannan magana wa qawlu sufyan ath-thawri wa malik bin anas shi ka wasu na ganin ana shiga itikafi magariba wasu na ganin ana shiga asuba amma kun ji na asuba ki mun ji hadisin bukhari da muslim wanda an samo shi ah, daga abin an samo hadisin daga Aisha Allah ya kara mata babun ma ja a fi lailatul qadr bayanan da yazo akan daren lailatul qadr حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت كان رسول يجاور في الاشهر الاواخر يجاور انا النبي انا اعتكافي اكوانكي غومن كرشه في رمضان رمضان ويقول يا رجل تحروا ليله القدر كن نيمي دaren ليله القدر في الاشهر الاواخر من رمضان a goman karshen na ramadan ta harrau da ne lubu ku nema bai dade ba mu yi bayani akan lailatul qadr ana nufin dare mai daraja Allah ya be shi a cikin alqur'ani a wurare kamar haka akwai yabon da yawa lailatul qadr a suratul baqara yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan wata da aka saukar da alqur'ani to a ramadan na wani dare sanan lailatul qadr sannan ko na biyu Allah ya yi bi lailatul qadr dan a cikin suratu al-qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr kayana na kafa uku da muhimmancin ta sai ce ta fi watanni dubu tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku da mala'ika da na sauka ciki bi iznin rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr kuma ala ce fiha yufragu min kulli a wannan dare Allah yake rarrabe kowane abu filla filla ya zartar da budget budget da yi saboda haka ka dare lailatul qadr yana da muhimmanci sai dai na mun ta ah, me yasa aka kira da da dare lailatul qadr kana iya cewa dare mai matsayi da ana iya cewa haza rajulun zi qadrin Haza, rajulun zu qadr wannan mutum ne mai matsayi kenan dare ne yana da matsayi ko kuma an ce lailatul qadr dare ne da Allah ya kaddara abubuwa duk da ya kaddara amma yake dada zartar da su ko ka dauki na uku dare ne akwai matsi lailatul qadr dare ne akwai matsi don mala'ikun da za su sauko su cika duniyar har zai musu matsi don alqadr yana iya daukan matsi kunci li yunfi zo sa'ati min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu wanda Allah ya kwantata masa abu bai samu da kyau wa ma idza mabtala fa qadara alayhi rizqu Allah ya kwantata masa arziki Allahu yamsudu rizqa liman yasha'u wa yakfir Allah yana azza shimfid arziki ga wanda ya so da yawa wa yakfir kuma yana kwantata wani ya zanto da kyar to an kira ta daren lailatul qadr wani mala'ika ma da kyar zai samu rin tsayuwa an gane ko don wuri ya musu matsi shi ne kenan sannan ko wani hadisi ya fara jan hankalin daren lailatul qadr duk da malamai sun sabani wasu sun ce tana flash weight wani shekara tana iya faruwa a muharram wata shekara a safar wata shekara na biyu a wata sai ta magana amma ba shi ne mafi inganci amma mafi inganci a ramadan to a ramadan ɗin masu yin sabani wasu ce wani shekara zai iya faruwa goma karshe wani shekara goma tsakiya wani shekara goma amma sai magana ya fi rinjaye a goma karshe a goma karshen kuma kaga eh, zai gaya mana ko yaushe ne وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان ابن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكر وابن عباس وبلال وعبادة بن صامت قال أبو إسحاق حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يجاور يعني يعتكف بين اعتكافه وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما في يوم رواية daga عن النبي شيء عن النبي التمسوها في الأشهر الأواخر awakhir ku ليلة القدر a kwanaki goman ƙarshe ƙarshe mai ramadan fi kulli wuta a ƙarshe ma na wuturi 21 da 23 25 27 29 ahun shida kenan warwi an nabi fi lailatul qadr annaha lailatul 21 wa lailatul 30 wa 20 wa 5 wa 20 wa 7 wa 20 wa 9 wa 20 wa akhir lailatul min ramadan to amma magana mafi inganci an fi kaita wutri din ke eh an fi kaita wutri qala abu isa qala shafi ka anna hadha indi wallahu ala anna nabiyya kana yujibu ala nahu ma yasalu an yuqalu lahu lal tamis wa fi laylati kaza fa yaqul iltamis wa fi laylati kaza qala shafi azhar riwayat indi fi ha laylatu 21 shi imam shafi a mazhabin sa da laylatu qadr ya fi faruwa da 21 a wajen imam Shafi. قال عيسى إيسا يا عن ابي بن كعب انه كان يحلف شكو ابي بن كعب wanda ɗaya cikin gangaren na makarantar qur'ani guda hudu a cikin wannan al'umma yana rantsuwa ya ci Allah na halailatul sami shida yana ta wallahi kallahi daren lailatul qadr daren 27 wa yaqulu akhbarana rasulullah bi alamati annabi ya ga mana in daren lailatul qadr ya faru Wa shigare akwai alamar da ake ganewa daren lailatul qadr ya shure sai ya fa adanna muka irga wa hadina muka kiyaye kowanne dare lailatul qadr dare 27 washe gare sai mun ga wannan alama yanzu ubay dan karo wa yaqulu akhbarana rasul wa ruya ana bi kilaba annahu qala lailatul qadr tantaqilu fil ashr al awakhir hatta bi zalika abdur uh, abd ibn umayr qala akhbarana abdur razza amamar an ayub ana bi kilaba ya hada amin ah, eh, tafsir da al masrif ilmi tafsir ya baje kolin maganganu da yawa kan wannan akwai masu kamar su bai dan ka suran su suke ma da ran 27 din baya canza an gane ko A magana mafi inganci na faruwa a goma karshe na ramadan ko wutiri wani lokaci 23 da ɗaya da kaza da kaza amma ya fi yawan faruwa a daren nawa 27 shine abin da ya fi inganci domin sun kawo dalilai da yawa akwai lokacin da daren lalatul da ya faru wasu annabi a daren 27 har ya faɗi wata sujada da ya cabi da wani abu kama haka kuma wani lokaci annabi ya fi tabbatar da ishirin da bakwai ɗin sannan kuma bugu da ƙari akwai ƙara'in da suka kawo wanda yake nuna dare ishirin da bakwai da latsa'if cikin latsa'if suka ce in ka duba lailatul qadr harfa na layi biyu ba ba la da ya ba latu ba hudu ba alkadir ga alifa da lamu na ma'arifa shida ga kadiri har mana tara ka irga laifin ba ba la tu hudu alkadiri tara to da suratu alkadir din da ma qur'ani gaba daya an faɗi lailatul qadr din sau uku ne inna anzalahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min tara sawbuna shirin da eh, ina ba da an gane an ga ashirin da suka ce to ya fi faruwa daren ah, ashirin da bakwai kuma suka ce in ka fara irga kalma kalma inna daya anzalnahu biyu fi uku lailatul hudu kana zuwa salamun shirin da bakwai iya iya jira ba ta gane ko suka ce shi ƙur'an tsare-tsarensa ya yi zurfi shi ma Allah ya yi zurfi wajen rinjaye da lambobi bakwai bakwai Allahu ladhi khalaqa sab'a samawat Allah ya yi samai guda nan saboda ga jalalin lalata da ya fi faruwa da shirin wa min al-ardi mithla wana kasama irin sa nawa kwanakin mako nawa an gane ku sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ta hanyoyi guda bakwai wala kar khalaqna al-insana min sulalatin min din tabo daya thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin biyu ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما بير فكسونا العظام لحما شدا ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالق sannan sai ya sanya abincin ɗan adam ta hanyoyi guda bakwai da ya ce falyanzur al-insanu ila ta'amihi mutu ya kalli abincinsa to ga hanyoyin na farko sabab na lima a sabba na biyu sun ma shagag na al'arza shakka. sai na uku fa anbatna ha habba na biyu na hudu wa inaba wa qadba na biyar wa zai tunan wa nahla na shida wa hada'ika gulba na bakwai wa hatan wa abba sai mata'allakum wa li'an'amikum وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يساك زوا يوسف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجار وسبع سنبلات خضر اخر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما أصدتم فذروه في سنبله illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يسر كذا يا كرا بقي دن سو سورة يوسف suke kurkusa كركسة juna. saboda haka idan za ka ɗebi ɗan bakwai ɗan bakwai ɗan bakwai ɗin ba zai kare ba jama'a saboda haka suka ce ya fi mai mai tuwa daren ashirin da bakwai imam turmus zai ta haddasa wasu bin abdul ala al-kufiyu qala haddasa bakar bin ayyash an azir an zirri qala qultu li ubay bin kaf anni al-annam alimta abal munzir ne nawa daga nan ya goge sai ba ni dalilin haka na'am yake cewa na. shi ne mai hadisun wasil na ya ce an na alimta anni ne na an na alimta abal munzir an na ha lailatu sabin wa ishirin ala bala an gane ko ma'ana an na alimta ta ina ka sani cewa daren lalatar gada daren 27 ta ina ka sani shi ne tambaye da ya masa to a nan sai ba sa amsa kamar haka qala bala na akhbarana rasulullah annaha lailatul sabihatuha tadlu'u shamsu annabi ya ce idan daren lalatar qadr ya faru to safiyarta asbahin ta rana za ta bullo laysa ha shu'a ba ta da shu'a kun san shu'a ya eh? yanzu wannan gulan da yake kan masallacin fararen ka gwada kashe idonka ka bude dan kadan kana kallon gulan bai kake gani yana yana ko har ma in ka kaje da zaka wani abu kamar zare har idonka kai malam usman baka gwada ka gwada ka gwada kashe idonka ko yi don ga bude da gwada mu kai kada ba sai ɗan ga bude ba amma kun gwada kun gani ba to yanzu kullum irana ya fito in ka kashe ido kana kala haka sai ka ga wannan su'a to amma in daren lailatul qadr ya faru ma shi gari safe irana fita da safe ka je ka haka ba za ka wannan to haka yayi ta musu kuma kuma Allah da ikonsa ba za a nuna maka alama kafin daren ba lokacin da ga alama dare ya wuce in ka samu ka ci ba, ba ka samu ba ka yi asara sai ka roƙi Allah ka yi nisan kwana zuwa shekara mai zuwa sai za ki ka raye goma ƙarshe gaba ɗaya babu wannan shu'a an gane ko to shi yasa Allah ya sanya alama wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba shikenan aha أخبرنا بذلك عبد بن أمية أخبرنا عبد الرزاق أما أمر عن أيوب عن أبي كلاب من يرد أبوكم حدثنا عمير بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال بابانا ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر عن أم بجتر ليلة القدر أو جنس أبي بكرة سي أبي بكر يتشي فقال ما أنا ملتمس حالي شيء ni ban zanto mai neman ta ba don wani abu samitu hu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda naji daga manzon Allah manzon Allah yake cewa illa fil ashr awakhir ba zan neme ta ba sai a shi abubakar ce ta yi ta ba zan neme ta ba sai a goma gashi fa inni tu yaqulu don naji annabi yana cewa iltabisu haku nemi daren lailatul qadr din fi tis'il yabqaina a tara da ya rage daren 21 ke aw fi sab'in yabqina yabqina 23 aw fi khamsi yabqina 25 aw fi salasin أواخر ليلة 27 قال وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد أبو بكر إذا شجر رمضان وتر رمضان هنا نافل بلوية يساب amma in goma ƙarshe yanzu sai ya ƙara shi da sai ya yi tahajjudi din kenan ya tsawaita saboda haka ana tsawaita karshen du'a an shiga lokacin neman daren lailatul qadr babun minhu kana da gano ne babin da babin baya to ina zuwa حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هبير بن بن بريم عن علي Eh, an ali annan nabiya kana yuqidu ahlahu fil ashr al-awakhir min ramadan annabi yana farkar da iyalansa a goma karshe na ramadan hadathana utayba kina har suma ma iyalai kaga ana tasan su ba su raye dare a nemi daren lailatul qadr حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواهب بن زياد عن الحسن بن عبيد الله Ibrahim إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله يجتهد في الأشهر الأواخر النبي أنا أوكري na في filo a goma شيء ma yake yi fi ghairi irin kokarin da baya yin su a wani wata babun ma jaa fi sawmi fi E, ya zo a cikin qur'ani rihlata shita'i was-sayfi bai bayan da zo game da azumi fi shita'i Allah bai mai shita'i ya lokacin zafi ba ko kana shakka ha kai shakka sahil shita'i irin na shi alan shagari shita'i to malam buba kai musu shari'a shita'i malam buba ya eh? yawwa kana da mawashi Ya boga da shita'i abun hamayya yana yau shita'i malam suna shi ta'if a'a bari mu canza wuri shi ta'if masha Allah mai gwari shan gege shi ta'if bazara zafi kenan kai shigo ciki me shi ta'if kai a'a muftil a me shi ta'if sanarwa sanyi kunturu sanyi turu fa Ko fasajina zai yi ba majority kare da borsha kare na ya gano sanyi na kai ma ka gano sanyi na to sanyi ne eh, kai kana da tambaya a azumi to shi ke eh, babin azumi a lokacin sanyi lokacin hunturu sai shine bazara ko zafi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي عن نمير بن ععيب عن عامر بن مسعود عن النبي قال النبي الغنيمة الباردة غنيمة من سني غنيمة بولس كاغا سني ازو الباردة الصوم في الشتاء azumi lokacin sanyi kaga inda ba mu mora sai a tsula sanyi nan ba ruwanka da sharwa ba ruwanka da ishi amma ba za ka iya azumin litin da alhamis ba za ka iya yin ka yi azumin ayyamu biz ba za ka samu makudan lada kuma ba su gaji ba bonus imamu ahmad ya rawaito wani hadisi saboda haka wani yana nuna mana mu rika satan amsa mu rika satan lada lokacin sanyi mai ta azumin nafila wannan ke قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي وهو والد ابراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري اثر حديث أنت عن عامر بن مسعود عن النبي عامر بن مسعود tabi'i تابعي bai haɗu da annabi ba sai hadisi ya zanto mursal wannan ke babu ma ja'a wa babin bayanin Allah akan wa alal ladina kuna. wasu na ganin an shafe wasu na ganin ba a shafe wa alal ladina yudiquna hu fidyatu da'am miskin حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر أنا عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج Ibn يزيد مولى سلمة بن الأقوى al سلمة بن الأقوى قال لما نزلت Allah الله يسوق da wannan آية a cikin suratul bakara aya ta 184 cewa wa alal ladina yudiquna fidyatu da'amu miskin kuce wa alal ladina yudiquna in mun dau fassara nan ga waɗanda za su iya su yi azumin yudiquna za su iya su yi azumin sai ka kaddara in afdaru in sun ajiye fidiyatu da'amu miskin a cikin da miskin farkon musulunci da Allah ya kawo azumi ba wajibi ba ne kuna ji farko farkon musulunci ka san shari'a tana bin abu da sannu sannu sai ya zanto man sha'a sama wa man sha'a afara wa ma za ya fa'al ya afara wa eh? alaihi alfidya farkon musulunci jama'a ko za ka iya kai azumi in ka so ka yi in ka so ka bari ka ciyar da miski don Allah ta zai yi ladina yudiquna ku ga waɗanda za su iya su yi azumi kenan in sun so su bari amma in sun ajiye fidiyar da miskin sai su ciyar da mai kwanci haka farko Allah ya hukunta kayansa shi yasa ko a ga abin da ya ce maka ai wa lazina ladzina yuquna fidyatu da'am miskin kana da Allah ya sauka sai kasance man arada minna cikin mu wani hadisi bukhari da muslim fa cikin mu wanda ya so an yi tsira in ya so sai ya aje azumi wa yaftadi ya rike ciyarwa hatta na al-ayatu lati ba'da har sai ayar bayan ta sauka fa da sakhara sai ta shafe ta shine faman shahida min kum shahara fal yasu fal yasu don kaga asali wannan fi'il mudari ne wanda la musakina ta fada sai zan to fi'il amr faman shahida minkum shara falyasumku fi'il amr mabni ala sukun wal fa'il dhamir mustaqirrun wujuban tadbiruhu huwa wajibin ne kawai sai zan to man harfu sharfi shahida minkum shahar shine fi'il shart falyasumku jawabu shart المقرون والمقترن بالفع لأنه جملة فئلية فئلها قلبي يقول لغة جواب الشر يظنته فئل الأمر فأنا طمت الطاق فما شهد منكم شرفك اللي يصنك كفاد الفال يصنك كده جواب الشر نقوم بردين ما أمرتكم به فأتوا فأتوا كذا لا وما آتاكم رسول به فأخذوه ba كل اسم كل الامر ما جزاء ذاك العربي ذاك في حرف الشر في الشر ان جواب الشد في الامر ne baka sa ba babu an gane ku to kaga sai shafe wannan sakhada sai ta shafe to jama'a wannan ayar ya nuna mana kenan farko eh, kenan wa alal ladina yudiqunahu kana iya fassara shi ga duk wanda zai iya zai iya yin azumi to in ya so ya bari amma ya ciyar amma an shafe ta in kai wa ayan nan irin wannan fassarar ya halatta amma an shafe ta amma sai ka ciyar da miskini to miskini ko wani azumi daya yaya ake bayarwa to a nan malamai sun tattaune da ake bayarwa akwai wanda suke cewa za a ba da rabin sa'i mutum na biyu biyu a kowane azumi daya wannan shine mazabin mutanen iraki sai kuma waje mutanen hijaz shine mutum nabi ɗaya yadda imamul aini ya faɗa amma ba da bibbiyu ɗin shefi to amma jama'a wannan yana nuna mana an shafe wannan ayar ko ba gaba da wani hadisin na imam bukhari da muslim har yanzu akwai ruwayoyi da suke alaka da wannan na daga ciki akwai ruwayar da ya ƙara kawa na maluma daban-daban har ma ya ce maganar jam'urar ulama yawancin malaman duniya wa alal ladina yudiquna fidyatu da miskin an shafe shi da faman shahida kuma shara fala an shafe shi da wani shi maganar jam'urar ulama ah, alhafiz ibn hajar ya tabbatar da irin wannan bayani a cikin fatul bari sai dai fa abdullahi da abbas ya saba musu yace a a jama'a ayan nan tana aiki ba shafe ta an gane ko ayan nan tana aiki ba shafe ta ba in ji ibn abbas sai ya kawo ta da wata kira'a wanda annabi ya taba karantawa wa alal ladina menene yudawwiqunahu yudawwiqunahu eh fidiyatul amiskin kenan wanda kenan ga waɗanda azumin yana wahalar da su shi da ya damu mutum su ce da miski in ka so ma za ka iya kaddara ka ƙara la akan wa alal ladina yudikuna in ka zo fassara kenan wa alal ladina la yudikuna kan wayanda ba za su iya ba shi da ya fi damu miski to idan ka ɗauko kira'ar da kai masa takdirin la yudikuna ko ka ɗauki kira'ar ibn abbas wa alal ladina yudawwikunahu to wannan yana nuna ba a shafe shi duk wanda zai iya azumi amma zai wahala ba zai iya shi ba zai wahala zai galabaita sai ciyar da miskini abdullahi dan wannan kira'ar bayan ibn abbas ya tabbatar da ita kira'a ce ta abdullahi dan mas'ud kaga abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud anan suka kawo cewa shi yasa ma Imamul bukhari ya kawo sahih bukhari bayan ya kawo cewa ayar an shafe ta ya kawo wata ruwaya daga aqa yace ya ji ibn abbas ya karanta wa alal ladina yudikuna fidatu da miskin sai ibn abbas ya ce ya ku jama'a laysat bi mansukha ayar nan ba a ta ba Kowane li kabir tana magana ne dattijon da ya tsufa ba zai iya azumi ba fidatu da miskin sai kace shi ba an shafe sai yayi ce da miskini haka nan mace da ta tsufa shiyar da miskini to nan aka ƙara da cewa kuma matar da take da juna biyu tana tsoron abin da yake cikinta ba za ta yi ta yi azumi ba ita ma cirewa za ta yi haka mace mai shayarwa saboda haka jama'a yanzu wanne za mu ɗauka sai mu ɗauka duka sai mu ce in an fassara shi wa alal ladina yudiquna ba tare da kaddara masalla ba to wannan an shafe shi kenan ga wayanda ba za su iya azumi eh, wa alal ladina yadiquna ga wayanda za su iya azumi su ma an ba su zaɓi in so su yi in sun so ko su ce da miskini to wannan an shafe shi amma in an fassara shi da la yadiquna ko Ibn ɗauki قراءة رواية ابن عباس ابن مسعود وعلى الذين يطوقونه na كونا فكما haka, to wannan kaga sai ya mayar da mu me sai ya mayar da mu ayar ba a shafe kun gane wannan bayanin imamu tumu zai ce babun man akala sun kharaja yuridu safar wanda ya ci abinci sai ya fita yana son bulago misali muna cikin ramadan ga kanan kana garin kana so ka tafi kano gobe gobe wace rana gobe lahadi ko da tafiya za ka yi sa ne karfe bakwai safe takwas ne goma safe sha biyu rana in ka so kawai ba za ka fita fita ma da azumi ba da ranar ka karya ka da safe ka sha tina ka da madara ka da kwanka da wane ne ko ka ja mamin ka sai ta sai ka yi bilago kun gane to shi da kenan ba ma akala sama makaraje ilai da safara wanda sai da ya ci sai fita bulaguro ka zama suna cewa wai in kai niyan bulaguro a wata ramadan to dole ka yi safar ka fita sai dai in ka bar garinka wata ta fi kuna barin karshen garin kana barin garin kuna shiga daji in rogo ne da kai in gurasa ne da kai in karago ne in rake da in ma wani indomi na aka rika dafa maka sai ka fara jin girki to amma ana sai turmuzi ya yi mana babin babin mutum na iya karyawa wanda zai bulaguro shi kwata-kwata ba zai fita da azumi menene ka fita da azumi kana lalaka shi ta gafi da shi wata ke حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال محمد بن كعب يشهد ataitu anas bin malik fi ramadan na zo wajen anas bin malik a wani wata a wata ramadan wa yuridu safara anas yana so ya bulaguro da rana wa qarru ila lahu an aza masa sirdi rahilatuhu akan raqumarsa wa labisa tiyaba safar sai sanya rigar bulaguro kafin zai bulaguro shi ma da rigar shi jama'a da kuma ne zai bulaguro ai sai ya wanke kaya ya guga wannan yana alaka da inda zai kaga sai sa kaya mai kyau amma misali bi a gyara hanyar gundar nan can ƙasa ɗin wancan ƙasa ɗin can ko ba za ka je gunda sai ka yi wanka ka sa farin kaya ka hau mashi. ka ba zai yi <laughs> an gane ku ke da in wurin da zai bulaguro ɗin wuri ne mai ƙura ya sa kaya da zai jure ƙura kuma zai sa ba zai sa gari ba don kar iska yana ta shi shira ko yana ta kaga kaga matsala ne ko ba ka ba kenan sai ya sa kayan da ya dace da na bulaguro wanda ya dace da wannan bulaguro shi anas da ya sa wannan kayan fada abi da ami a gida ba sai kira a kama su abincinsa Ba a kala ya ci abinci jama'a anas ya ja girki a gidansa eh yana cin abincin summa sa'a da ya ci abincin فقلت له lahu sai na ce da shi in ji Muhammad ibn Muhammad Muhammad ibn Ka'ab ya ce sai na ce da Anas sun eh, fa qultu ce sunna ne yin haka ala sai ce sunnatun sunna ce in za ka yi bulaguron ka ja girki a gida kafin ka tafi sunna ce sun ba sana ya hau saboda haka sai ka karya ka kawai dan uwa sai ka fita ka yi bulaguron ka حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن منكدر أو محمد بن كعب قال أتيت أنا بن مالك في رمضان فذكر أنه يكا إرم حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة dan madina ne adali ne wa huwa akhu isma'il bin ja'far wa abdullah bin ja'far wa ibn najih walidu ali bin abdullah al-madini wa yahya bin ma'in yudhifuhu wa qad zahaba ba'd ahli al-ilm wasu ma'abuta ilimi jama'a sun tafi ila hadha al-hadith zuwa ga wani hadisi wa qad lil musafir ga matafi a watan ramadan an yuftira fi baiti ya karya a gidansa qabla an yakhruja kafi ya fita walaysa lahu an yaksura salat sai ba zai fara kasarun sallah a gida ba don kaga wani ya ji zai iya karyawarsa a gida zai ji kasar ba zai fara gida a'a ba zai fara yin kasaru ba hatta ya khruja har sai ya fita min jidaril madina daga daga bangon birnin su in garin su an zagaya da an gane karya ko wa ibn ibrahim alhamdulillah imam shaukani shi ma ya tafi a nailul azhar ta wani hadisai biyu suna nuna tabbacin idan mutum zai bulaguro a ramadan to ko ba shi da niyyar azumi to ya karya a gida kafin to jama'a sai ya karya sai bari ya zo kuma bulaguro ya samu matsala ba a yi ba to daman yana shaka shaka bulaguro mai yiwuwa ne ya an kawo wani kuɗi zai in ba kawo ba zai ba to sai ba zai fito da azumi sai fita da azumin sa in ya tabbata zai bulaguro sai aje in kowa bai tabbata ba sai ci gaba da azumin sa to amma yana da confidence zai bulaguron sai bai fita da azumin sai wata lalura ta tsayar da shi sai bai yi bulaguron ba to shi kenan sai ci gaba da cin abinci har gobe wasu sai wai sai ya kame baki to aka ce fa ba a san wani abu a cikin musulunci wai wanda shi ba azumi ba kame baki azumi azumi ba azumi ba ci abinci amma kame baki a sake biya wani ba a gane shi ko mace tana haila haila sai ya tsaya mata karfe shidan safe kaga gari ya waye ko shikenan sai ta ci gaba da ci da sha ba za ta yi azumi wannan yana ba sai gobe ta shi yasa har ma malamai eh, na hadisi masu kima suke kawo wani abu da wata kacici kacici mutum ne wai ya kusanci matarsa da rana a watan ramadan da gangan lafiya lau kuma da tsarkinta amma dukkan su bi ba su da laifi sai lada shine aka ce eh shi wannan magidanci ne ya da daga bulaguro da rana ko da mu bai fita da azumi ba a ranar da yake da daga bulaguro sai ya zo gida misali irin sha biyu rana kuma yanzu zai ci gaba da ci da sha rubu sai ya zo ya tarar da matarsa ita ma rana ba ta yi azumi ba irin karfe tara goma safin hailansa ya tsaya ta yi wanka ga ita ma ba za ta yi azumi yau sai da gobe da shi kenan sai su ci su sha kuma ya kusance da duk suna da lada baliya wannan kenan babun ma ja fi tuhfatis sa'im حدثنا عمر بن مني قال حدثنا أبو معاوية عن بن طريف عن أمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدغن والمجمع أصل تحفة yana ɗaukan wata kayan marmari ne na musamman wata ɓangare na kayan marmari amma ba shi ake nufi a nan ba eh. ka rubuta ne? to yayi za yi ka ci gaba da rubuta to rubuta shi tunda ka rubuta wannan eh. tukfatu sa'im eh, tufa shi da ɓangaren kayan marmari na mai azumi ɓangaren kayan marmari na mai azumi a duhunu mai wal mijimar da turaren mai hayaki shi na mijimar wato yana daga cikin abin da yake taimakawa mai azumi na marmari an gane ko ya riga jin ƙanshi da su kana da azumi ɗakin ka akwai ɗan turaren ruwa ruwa mai ɗan ƙanshi ƙanshi zai rage maka raɗaɗin jin azumi amma ka fita kana da azumi ka zauna bakin kwata Babu ma ja fil fitri wal adha mata yakun bayanin da yazo game da al fitr ba eh, sallar azumi wal adha da sallar layya mata yakun yaushe ake yin su حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان أم مأمر أم محمد بن المنكدر عن عائشة قال قال صلى الفطر يوم يفطر الناس كأجي كيستلر عزم يرانا دي هو جمد أن يسكي يستلر عزم إلا كوالي كانك والأضحى كي لي يوم يضيح النصران دي هو جمد أن يسكي كر أقرم كوالي كانك قال أبو عيسى سألت محمد قلت له محمد ابن منكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه babin game da itikafi amma wannan babin in ya tashi fita ne daga wurin itikafi إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عدي قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان النبي أنا اعتكافي أقوم من قشر رمضان فلم ya آمن أقول akwai shekarar da annabi bai itikafi falam ma kana fil anil muqbil shekara mai ita kafa ishirina sai ita gabi kwana 20 yanzu imamu turmuzi ya ce babu mai ita gabi idan ya fita misali ya yi niyyar ita gabi kwana goma da ya shiga sai ya fita kenan yana ishara zai biya tunda bai cika ranakun da ya niyyar ba sai ka hadisi annabi ya saba ita gabi kwana goma a wata shekara a ramadan sai ya bulaguro bai yi itikafin kwana goma ba sai da ya da daga bulaguron sai wani shekara da ya zagayo madadin itikafi da yake kwana goma sai kwana ashirin kenan kamar goma ɗin kamar biyan itikafi na kwana goma shekara da ya wuce wanda bai samu yayi ba to anan abin da yasa na bai yi ba don laluri ne na bulaguro yadda imam nasa'i ya roto lafasin nasa aka abu dauda ya roto ya inganta ibnu hibban ya ruwaito daga hadisi ubay dan kaf cewa annabi yana itikafi a goma ƙarshe na ramadan sai ya bulaguro a wata shekara bai itikafi ba a shekara mai zuwa sai itikafi kwana 20 kira azumi yana da kwana goma ya shiga itikafi ya yi goma tsakiya da goma ƙarshe duka yana itikafi haka yazo cikin fasul bari an gane ko kenan kamar yana ishara idan kai itikafin su kai niyya sai baka cika ba to sai ka biya kamar kuma wani yana nuna in za ka biya sai wata shekara a azumi din za ka biya qala abu isa hadha hadithu hasan sahih gharib min hadithu anas bin malik wa ikhtalafa ahli ilmi babu ta ilmi sun sabani amma na ilmi fil mu'takifi bi itikafi idza qada itikafa in ya yanke itikafin sa qabla an yatimahu alama na wa kafi ya cika ranakun da ya misali ya shiga itikafi da ne zai kwana biyu kwana biyu sai lalura ya fitar da shi yana da mara lafiya a zai zauna an gane ko ko wasu abuwa cikin lalurai to kala ba zuwa ahli ilimin wasu ma buta ilimin suka ce Idan na qada itikafahu fahu idan ya warware bin nasa na qada ya warware kafin ya cika kwanaki goma din ko ba ka eh, kwanakin da yayi niyya din wajaba alaihi alqaba wajibi ne ya zo ya biya واحتجوا سنكم حجة بأن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لمن زعل خرج من اعتكافه يا فتدق اعتكافه بعد كما عشرا من شوال سي اعتكاف كان قوم وتن شوال وهو قول مالك شنو مغنى الإمام مالك wannan ruwayar bukhari da musu da abu daura da nasa'i da ibn majah daga aisha to ni ina ganin kamar wata hadisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita itikafi da ya fita itikafi aka yi masa wurin itikafi kafin ka ce mai dama matansa ba su ne fita itikafi to ya sa a harabar masallaci an buga masa haimar su na itikafi kafin gare waye matansa kowace ce sai ta tura mai mata hidima ya buga mata mai haimar da itikafi can annabi ya fito sai ga haimomi sai ji wai na haimomin fa sai ji wannan na Aisha wancan na Hafsa wancan na Ummu sai na ta al birri turinna au kama ka shin biyayya kai niyya ba ga saba kowa ta mutai kun kusa da ni kishin ma ya taso daga gida har masallaci sai annabi ya fasa yi zabe <laughs> ya dawo gida suka ci gaba da yi to da ramadan ya tsare da aka shiga shawwal sai ya zo masallaci itikafi da kwana goma a shawwal to kaga dama ya shiga da zai zai goma sai fita ya rama ko bai rama ba to amma yanzu sun zo shi ya zo wa zai kula da gida <laughs> Sani ko na biyu wani ya nuna maka ba dole ba ne sai an yi itikafi da azumi don da ya yi na shawwal kwana goma ba lalle ba ne sai ya yi azumi saboda haka ko yanzu kaka iya da yin zaka abu ne mai kyau ka ce zan shiga masallaci yin tukafi na wuni ɗaya na kwana ɗaya na kwana biyu na malam bude Na? da za ka lafiyar ya ce yin tukafi masu a ramadan malamai da yawa ba za su yi ba don suna tafsirin ramadan an gada ko to kaga wajen ramadan sai kaga wannan fadakarwa daga malaman da ba su samu itikami a ramadan don yawan ayyuka to idan ramadan ya wuce kana iya yin ba a wata da ba ramadan jazakumullahu khairan wannan kenan saboda haka wani kawai malik shi ne magana imam malik idan ka shiga itikafi kafin ka kammala ranakun da kai niyya ka fita don lalura ta wannan zaka wa qala ba'dhum in lam yakun alayhi nadhr wasu wasu ce a idan kafin ba bakance ba kasa wanda ke bakance yace idan bukata na biya sai ita kafin na kwana kaza to wannan bakance to ina bakance da wajo dole ya shiga amma in ba na bakance ba kawai ya shiga kafin na ganin dama sai ya yanka kwanakin da zai kafin kwanakin sai ya fita aw an shayna aw jaba wa ala nafsi ko ko in bai zanto na wajibi ba bai zanto na wani abu ne sarwa kansa ba ko na bakance ba wa kana mutadawi an itikafi na tadawi fa kharaja sai fita kafin ranakun da yiriya falaysa alayhi ayyad ba sai ya biya ba in wasu malamai illa an yi ibba zalika ikhtiyar min sai dai yana sai biya don ganin dama wala yajibu zalika alai wani bai zan wajibi gare su wa ko ne shafi shi da magana shafi imamu shafi wanda ko sai ce wajibi ne zai biya shi da magana imam ya kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kana shafi imam shafi ya fa kullu amalin duk aiki laka a gare ka Allah tarkula fihi kada ka shiga cikin sa fa idza dakhalta fihi idan ka shiga fa kharajta minhu ka fita da gare shi fa laysa alayka an tabdiya to ba wajibi bane ka biya illa al-hajj wal sai da hajji da umara inji imam shafi sura idan ka fara sai kai yake don uzuri to zaka zaka biya wanda ke da inji imam shafi babun almutakif ya khruj li hajatihi am la bab mai itikafi shin zai fita don bukatar ko ba a zai fita ba ko da don abu sa حدثنا ta ne المدني قراءة عليه كنت من zai lalace masallaci. Amma صلى شيء عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروه وامره عن عائشه انها قالت عائشه كان رسول الله اذا اعتكف annabi idan yana itikafi adna ilayya ra'sahu yana kusanto min da kansa fa urajil husain in taje masa wa kana la yadkhul al-bayta illa li hajatin li hajatin insan ba shi gida sai don bukata kusa akwai kofa tsakanin masallacin annabi da cikin gida wanda zai kai annabi cikin gida to annabi yana itikafi ka san mutum ne mai yawan gashin kai to ba ya so ya taje gashin a masallaci don zai zubar da gashin a masallaci ga yayi gaban to sai annabi ya tsaya daga cikin masallaci dabba bakin yaure sai ya ko kansa waje ta cikin gida sai Aisha ta rage taje ba don me ba zai fita ba don me itikafi ba a so ya fita don taje kai baya cikin lalurar da dole sai mai itikafi ya fita sai ta ce wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin ba ya shiga gida sai don buƙatar mutum ashe menene buƙatar mutum shine kamar bawali kamar bayan gida yadda Muhammad ibnu Shahab zuri ya fassara an gane ku wasu suka ce kamar bayan gida kamar bawali wasu ko suka ce a kamar abinci abin sha in mutum yana itikafi sai ya zanto lokacin buɗe baki yayi ba mai kawo maka abinci za ka fita ka nemi abin buɗe baki za ka fita ka sai abin sauwa ina fata an gane a me itikafi yana itikafi yana jin wuli ko bayan gida ai ba ko zai aje masallaci ya kashi zai fita bayan gida da aka kebe wa masallaci in babu yana iya fita ya je mafi kusa inda yake ganin zai samu wurin bayan gida in babu ma sai ya tafi gidansa ko gidansa da nisa sai je bayan gida sai ya dawo an gane ko kenan sai don bukatar mutum wannan ya nuna annabi yana shiga gida don wayannan bukatun amma ta caji kai bai kai bukata da za shi bari daga mutuwa ya zai zo kafin sai ga wasu da majalisa sai ya je zaune a kofar masallaci a gidan wanda ba itikafi wani intikafi ya zo saboda ka ga zo itikafi ko da masallaci ana gira sai ba ruwanka angal da kawa da shi na wani wurin itikafi kana da wannan saboda haka wayannan suna daga cikin laluran da ana iya fita daga masallaci mutum yana itikafi ko yana itikafi hako ya zama yana iya fita an gane ko yana itikafi wannan lura mai karfi amma don mutum yana itikafi sai ya ji masa mutuwa ko a gidansu ne ya shiga ba da itikafi sa bai saba Allah ba sai dai ya zama farar zuwa idi ba mai binnewa sai shi ba mai wakar gawa sai shi an gane ko to sunna ce mai itikafi kada ya je gaida mara lafiya kada ya shi yasa Aisha tana itikafi to idan ta ji bukata irin na dan adam na bawali ko ba gida tana shiga gida ta akwai mara lafiya a gida ma ba za ta shiga dan shi ba sai dai idan ta dauki abun kama ruwa ta shiga gida tana tafiya za ta je ban daki direct to ga mara lafiyan ko wani na mara lafiyan uwarsa ko wani abu aisha tana cikin tafiya sai ta ce ya jiki mara lafiyar ba tare da ta tsaya ko tare da ta abu tana ta tafiya tana tafiya wannan حدثنا بذلك قتيبة a قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شاء عن أروى وأمرة عن عائشة والأمر على هذا عند أهل العلم babu ta ilimin suna aiki da wannan idan ta kafar rajul idan mutum yana itikafi Allah ya kharja min itikafi kada ya zai fita daga wurin yin itikafin sa illa li hajatil insan sai dai ga buƙatar mutum kamar bawali ko bayan gida eh amma wai zai nemi kati kati ka aiki wani ya saya amma buƙatar mutum kati babu shi mutum zai rayu أهم واجتمعوا سنحة على هذا كهك أنه لا يخرج لقضاء حاجته للغائب والفوز an gane ko a ba sai da tura misali ka da sai mu sai kira gida ya tambayi halin su ira ba ta gane to Aisha radiyallahu mata da suna zo su gaishe da su a wurin itikafi ya tambaye su bukatun gida wanda ke ثم اختلف اهل العلم ما ابو سعيد بن سيد صاحب في عياده المريض شيء يا halatta me itikafi je kai da mara lafiya kawai yana itikafi yana da mara lafiya kawai fita tsari tazi ko ya hawa caba ya je gaishe shi wa shuhudil juma'a ko zai iya halartar juma'a ne inda yake itikafi ba masallacin juma'a ba wal janaza shin ko zai je jana'iza ne da kibi shi mai itikafi ilimi na gani, muna sami تعليم من أغني an أصحاب النبي وغيرهم Wasu na ganin zai iya zuwa ya gaida mara lafiya. ويشيئ الجنازة زيها لتجنائزة ويشهد الجمعة زيها لتجمعة إذا اشترط ذلك أما بدأ شرط هي إيه؟ شرط إياه يتي نايني إتكافي أما بدأ نية رنجي رجل لغة وانا بشرط إياه كذا هي إيه؟ أيضا شرط هي إيه؟ بهذا شرط ما وزيبا إذ وقال أول سفيان الثوري ومن المبارك شنو مكان سفيان الثوري ده ابن المبارك وقال بعض وصول وزبته laysa lahu an yaf'ala shay'an min hadha na abubuwan da aka ambata ba zai ko ɗaya ba wa au suna ganin lil mutaqin ga mai itikafi idza kana fi misra in a babban amaraya yake birni yake yujamma'u fi garin da ake juma'a Allah ya tsage ba illa fi masjidil jami kada yi itikafi sa'ina sai a masallacin juma'a an gane ku la'annan kare wal khuruja lahu min mutakibi ila al-jumu'a don hana masa fita daga wani wurin itikafin zuwa juma'a kenan wannan yana nuna mana cewa kenan ana itikafi inda za ka yi ko ranar juma'a zai kama ka kai a masallaci amma in juma'a ba zai kama ka ciki ba sai ko a masallacin farsu an gane ko to dama bai kamata gari a ce babu juma'a ba duk da akwai masu cewa juma'a sai an kai arba'in sun kama hujja da wani hadisi wasu ce sha biyu a kisra wa tarako ga ƙa'ima amma magana mafi inganci cewa dole sai an kai arba'in za a juma ba aya ba hadisi ingantacce da ya ce dole sai an kai haka sha biyu ba aya ba hadisi da ya ce dole sai an kai an gane ko malamai idan ka karanta ko da ibn hajar cikin fatul eh, cikin eh, bulugul maram da ya kawo cewa mutane sai sun kai kaza za su juma'a da ya kama gangan malama a kashiyar sassa ya ce magana mafi inganci juma'a daidai yake da sauran salloli na farilla mutum uku zuwa ba wai ko ana nufin gagarin biyu akwai juma'a sai kai ka kafa wata juma'ar da ko biyar goma ko a ba haka ke in kwata kwata a garin ko kuna kuna iya juma'a shawar da ba sai mai ce mutum ɗaya ba zai ba don allah ce eh, fas idanu eh, da lissalati mai yawan juma'a ne fas awu bai ce ɗi ba yan ko ma ba zai ba fas au daga uku zuwa akwai wani ɗanwa uwa kuma abokina wanda masha Allah yanzu haka kafi ne a soja me son addini ne kware da gaske son addini ne da shi kware da gaske to ina jin ya kira ne makon da ya gabata suna kudu kauyen da suke ma babu duma to shi da kenan yake ce mun kuma su musulmai a wurin ma gaba ɗaya su uku ne zuwa hudu ya zauna bariki na mai da kuma shi ne yaya sai nace za su yi juma'a sai ce turo mu hudu ba satin da ya wuce na rubuta masa hudu ba turu intanet na tura masa kuma sai ya ja su kai juma'a kaga za a tallata ma addini ko ba haka <laughs> wanda gara kuma gaskiya shi ba ɓangaren limami ya fi ɗaya shiga soja ba amma yana da makarancin qur'ani ne kwarai da gaske mutum ne mai hazaka to kaga wannan shine daɗi kar ka zanto mai kundin addini kaga duk inda ya je ma za su tambaya to me ku kai wannan za a fara fahimtar wa kaga da awa ya fara shiga wannan kenan imamu turmuzi ya ci gaba da bayani a nan wasu kuma suka ce ba zai halarci wani wuraren gaba ɗaya ba wala yarawnahu an ayatul kal juma'a? kuma suka ga bai dace bar juma'a ba a yadda mai itikafi fita daga masallacinsa ba ko ba a yadda ya fasa juma'a ba da haka sai itikafi a masallacin juma'a <laughs> juma'a zai zai ci karo da shi fa qala la yatajibu illa fi masjidil jami'a ta la yahtaju la yahtaju kada ya bukatu an yakhruja min mutakifihi da khairi kafa ya hajjatul insan ba a yadda ya fita daga wurin itikafin sa ba in ba biyan bukata irin na mutum kamar bawali ko bayan gida ko neman abinci ba liana khuruja wali ghairi haja dan fitan sa ba dan bukata ba al insana dan adam kada wani inda da itikaf ya yanke wasu itikaf wa qawl malik shafi shine magana malik shafi kawai sai suka ce idan ya sharadi to kaga shi yanzu dan mutum zai sallah sai ya sharadi ni zai sallah nafila amma da sharadin zan rika magana <laughs> sai ce ya halatta yana sallar ya yi magana to ya kawai dai idan mutum zai idi gami in ba bukatar dan adam na tilas ba kar ya fita wa qala ahmad la ya al-marid imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa shi ma jama'a bai idi gami kada ya je gai da mara lafiya wala yajbihu al-janaza kada ya bi janaza ala hadisi aisha abisa ya dogara dai da hadisi aisha tunda annabi taje kai ma mika kai yake yi baya fita cewa wa kan la yadkhul al-bayta illa li hajati al-insan wa qala in ishtarada zalika ishaq shi ba ce in ya shartanta zai waye na abuwan kafin ya shiga itikafi falau ayat ba al-janaza ya shiga itikafi amma da sharadin zai bin janaza wa wa ya qudul ma fi ramadan game da tsayar da watan ramadana da nafil fili ko ba haka ba حدثنا احمد قال حدثنا محمد ابن المفضل وما غبا ابن الفضيل عن داود ابن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيري عن ابي ذر قال ابو ذر يتصنع مع رسول الله من ازمي تاريخ عن النبي فلم يصلي بنا به صلى دموبا حتى بقي سبع من الشهر har a watan sura kwana bakwai ramadan ya kare fa kama bina yayi tsayi wa dare da na nafila hatta za ba sulusul layl har uku ɗaya bisa ukun da zai tafi to ma lam yakun bina fi sadisa um, sannan bai yi kiyamu laidi da mu ba kwanaki shida da ya rage wa kan bina fi khamisa sai a kwanaki biyar da suka rage hatta za a ba shatrun laidi har rabin dare ya wuce fa kullu ya rasulullah sai muka ja masa ala launa falta da na ka mana nafila baqiyata lailatin hazi sauran wannan daren fa qala innahu man qama ma al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl duk wanda a ramadan ko tarawih ne kudaje ko na ka zo ka yi sa tare da liman binti talatin awa ɗaya kuma gama ka tafi kamar kana da ladan kamar daga isha'i fila kai ta yi har gari ya waye wannan kenan abu dauda da ibnu majah da sauran su wato shi ya qiyamul laili wanda ba na ramadan ba yin sa a gida ake amma na ramadan a yi sa tarawih idan ta ce a yi sa a masallaci da jama'a ko wannan ya fi lada kuma sama da wanda ya sa a gida dai a ramadan Allah ji ga malam Jafar ya sha fayyace waɗannan mas'aloli a fatoyinsu daban-daban sanin ثم لم يصلي بنا فنبي صلى سنغب ya يا رسول الله لو نفتنا بقيت الليلة ثم لم يصلي بنا bai sai sala da mubata bai gina salatu min ashar sauran kwana uku wata ya kare dare da 27 wa salla bina da ya fara kiyamu laili da mufi salisa wa da a'a yake ci iyalansa wani sawu ana tsaran lailatul qadr fa kama bina yayi kiyamul layl da har ma takhawwafna mun ji tsoron alfalah kada rabo ya wuce kullu wa mal falah qala as-suhur har mun ji tsoron kada sahur ya wuce ala abu isa hada da sa san sahih wa ikhtalafa ahli ilmi fi qiyam ramadan malamai sai sabani wajen adadin rako'i na qiyamul layl fara abadu suna ganin an yi sale tare da arba'in <laughs> biyu sau ashirin da kwaya ɗaya hutu. arba'in da ɗaya wa qawlu ahli al-madina shi maganar malaman madina wal amal ala hada inda bil madina wa asar yawancin su wa asar ahli ilmi yawancin buta ilimi kuma ala ma an umar wa ali wa ghairi ma min ashabi nabi 20 rak'a a wasu ce ashirin. wa qawlu thawri wa min bar wa shafi wa qala shafi wa hakaza adraktu bi baladina bi da yusalluna 20 rak'a wa qala ahmad ruya fi hada alwana. An arwat wasu launuka. wasu nau'ika wala yunda fihi bi shay amma ba hukunta wani abu a ce ga nasu karara annabi a tabbatar da shi ba a cikin masu 41 21 da su wa qala isa isa yace bal nakhtaru 41 raka'a alama ruya an ubay bin kab wa ikhtara ibn mubarak wa amara isa as-salat ma al-imam fi shahr ramadan wa ikhtara shafi'i yusalli rajul wa idha kana qari'an wa fil bab an aisha wa nu'man bin bashir wa ibn abbas a jama'a malamai sun tattauna amma dai shi dai wanda ya fi shi da wanda annabi wanda annabi ya lazanta bai taba wucewa ba shi da manzo Allah ya mu lailin sa wani hadisi da ce sha ɗaya wani ce sha ma kar so ya zidu fi ramadan wala fi ghairi ala aida amma idan mutum ya yi fiye da haka ya yi ashirin ya yi talatin ba za ta yi laifi ba sai dai wanda ya tsaya da adalin annabi shi fi lada sallallahu alaihi wasallam babu ma ja fi fadli man fassara sa'iman falalar wanda ya ba mai azumi abun buɗe baki حدثنا حدث قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء الزير بن خالد الجهني قال رسول من زال من فطر صائما wanda ya baiwa mai azumi abun buɗe baki kana lahu mithl ajri yana da lada kamar azumin nasa ghaira ana la yanqusu min ajri sa'im shay'an shi ma ba mai azumi ba za a rage ladan sa ba kada ta kai ba za karba ba a rage ladan na bashi za a ba maka ladan ka cicin daidai wa shi ma wanda ya baka abun buɗe baki sai a ba lada daidai azumin na ba tare da arage naka babu targibi fi qiyamir ramadan sarwa wajen nafilar dare qiyamul layli a tarawih sallar tarawih qiyamul layli shine tarawih ko shine tahajjud wa ma ja fihi min al-fadl da falalar da yazo a ciki حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال كان رسول الله كذا من الله صلى الله عليه وسلم يراقب في قيام رمضان ينا قدروا اي نافله دري او رمضان min ghairi an ya'murahum bi azima ba tare da ya umarce su ya ce wajibi ba wa yaqulu A yana cewa man qama ramadan wanda ya tsaya da wata ramadana imani yayi qiyamul a cikin imani da don da Allah waqti saba da neman lada ba don riya manzo Allah yake cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk zunubin da ya gabata a rayuwarsa an yafe masa fa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi rasul wal amru ala zalika al amr yana nan a haka ثم كان الأمر كذلك في aka ci gaba har zamanin تشجبا waye sai na واي سينا أبو بكر وصدر Umar da kusan rabin ربي sai na أبو على ذلك أكاد إذا بينت مسلم إمام قريش عمر وفي الباب عن عائشة وقروا روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو عيسى حديث حسن صحيح يوم الثاني أنا أبو نفر أنا دي ألا يبان ولا ينسى تسكوي كوكو تنتمع شاء الله يجمع ألا يقدر إن شاء الله أبو بيتي متاج كتاب الحج الرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جنازة النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin